واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا يا كي wannan manzo ka buga musu misali da mutane biyu kafiri da mumini mun ba kafirin gonaki guda biyu na inabi mun kuma kewaye gonakin da bishiyoyin dabino kuma mun fitar da tsirrai a wurin da ya saura na filin gonakin